Uh, ah, Mukachan, how are you? Where is my money? Money? Yes? Money! Poor, poor Monday! Long time, no money! What's this? What? No money! No, Mr. Chen! Money. Mr. Chen! Market na small small. Poor Monday, Monday! No! No Monday, you want? Monday, one! No money, no Monday, good. two! Monday, three, Monday, four! No! Come! No, no, no, no, no. Eh? I need my money, no! Hey! Hey! Governor! zo ku yi wannan da shi ni ba turanci nake ji ba sai dai uwar kudin daga ce yana magana kudi ka gaya masa ka ce mande hudu zan bashi gaya mai da turanci mr sir eh. he said what are you saying i need my money from allergy long time no money ah. not good akwai matsala Mr. Chan ya ce ba zai bar nan gudun ba sai an ba shi kuɗinsa gaba ɗaya. Shi ɗin banza tun da ba jin turanci yake ba ka gaya masa ka ce masa gaskiya ba ku kana ji ka gaya masa mu shiga ciki saboda bakiya. Mr. Chan, he say you should come in. Come in. Yeah, you eh, got the money inside. Money? Come inside. Yes, yes. Eh, eh, okay. There's money inside. Yes, money. Yes. God bless you. Thank you. Come here. Ka yi ka yara masa ya Have a seat. Have a seat. No, no, no, no, no, no, no. I need my money. Alaji. Yes. Ka gaya masa akwai ragowar kayansa a store. Ya zo nan da sati uku a ɗauko in a yi lissafa a shi ragowar kuɗinsa. In na gan shi hankali na tashi ike yi. Mr. Chan, yes. he said the goods that we will collect from you mm -hmm. stay in the store. Yeah. After three years, come back. You drop your money business. and your goods. No, no, no, no. I need my goods and my money, my balance. Ya yeah, the goods. ce wannan bai shafe shi ba, kawai a bashi Wannan wani irin jaraba da gwalo ne oh! wannan. Kai, ka gaya masa to ya dawo sati ɗaya a bashi kayansa da ragowar kuɗinsa. To mai gida kuma ka manta sati ɗin ba kana umra ba? Ai kana maka. Ya san wata maka zani Zan fasa ibada ne saboda yana bi na kuɗi. Guduwa zan Well, Mr. Chen is say, listen, yes. please, come back in the, in the next one week. No, one week if is come so back, No, wait. No. If you come back, he will pay your money. If there is remaining goods, we'll give you back. You are sure? Uh, confirm. You? Confirm. Okay. Yeah, of course. True, shaina. Yeah, yeah, ya The hacker. haka. Wahalallu Na tabbatar. Wahalallu kawai. Eh, which wahala? A'a. Ah, ah. Wahala. This. just, one, one, one, one, another. What uh, another? No wahala. No wahala. Okay, no wahala. No wahala. Eh, chef? Eh. No wahala? No wahala. Okay, no problem. Walalle no wahala. Okay, okay. Eh. No wahala. Thank you. Eh, no wahala. Shaki, shaki, shaki, shaki. Eh, thank eh, you. Eh, no wahala. No wahala. Good day. Mr. Eh. Chan. I don't want Okay, bye, bye. Mr. Chan. Mr. Chan. Don't you know what you are doing? Don't you know what everybody says? kai kuma wani mace irin masifa ce saboda Allah da annabi to wallahi tallahi wannan da bai rabe alquran sai ta bar anguwan nan wace irin masifa ce wannan saboda Allah annabi a ce injin nika da sanyin safiya alhaji wannan matar idan har aka yi sake wata rana za ta buɗe gidan rawa a nan gurin wallahi ai gaba ɗaya mu Allah ya riga ya haɗa mu da muguwar makociya to ko ta haɗu da mugun makoci ita ma billahi lazi Allah bata isa ba wallahi kar ka raga mata dan ba ta da raga kowa ita ma wallahi a'a magana ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kasa ɗaya al'umma ɗaya kuma ana shiga hakkinka mutane sun san ko hakkin makotaka ki bude inji kar sassafe me ka bai gyara shi sai ka ya kawo mere ke ba fahimci. An kashe din kuma billahi lati idan ba wasa ba. Ke ma kanki ke ma sai na kashe. Ah! La ka Sai eh, ni zai nini mini ne. ka ya zai zai ka zai. Kai ma ka zai zai ka zai menene ya yi muku duniya. Ah, ah, mana. Menene ya yi muku. To kar ki fasa hana ni bacci din. Idan dai kika ci gaba da kana ni baccin asuba wallahi tallahi ana nan ana nan wata na barar da Parada ni. Láì ṣe gàrí pákí yaya zai parada su ba pákí ba. Ko da kashe kashe kura duk ba uwar uban su ɗaya ba. Menene amfani? A mana kai na sai ƙarya da rai nan ne za ka ga kura ka kasa kura. Yo ba gara kura da ke ba? Ga kenan kura? Kalida da ke? Kalida. Wannan mutum ya so da yare kala kala. Muguwar makwabciya. Masifu daga wannan sai wannan kai babu masifar da ta wuce makwabtaka da ke wallahi wallahi mallam zuciyanka da kikiri ne kamar wannan riga da kafa ba kwanda ni ba ni nan neman kudi kaida sai kwan ya su tuwo ya kwanta ta su ya kuma su tuwo ba komai ba aiki ba aiki bulu ba aiki yellow sai dai dan ware ya baka kwandala mama ah. re ya baka kwandala baba re ya baka kwandala nan mini ni na nemo kudi kana baki sikiriya to ke da gara ni dan uwa na ke kulawa da ni ke ko ba ba ba kakare babu ta daidai da kare ba kakare ba ma daidai da kare tun da kika zo anguwan nan ba wanda ya taɓa ki nan gurin da sunan dan uwanki wa ya san irin yadda iyatakun da kika tabka can a garinku kafin ki zo nan to wallahi tallahi idan kika yi wasa Allah wallahi sai kin tattara ina ki ina ki koma ɗin dan garinku ka gani

wacan da malam buɗa mana littafi ya fiki ke din ina abin yake wai ma ya ci jariri malam buɗe littafi ya koma makaranta niya Allah kiyaye wallahi tallahi ke wallahi tallahi Allah na fi karfin na fi karfin duk wanda ya kawo ki garbi wallahi tallahi ah, Allah ne ya kawo ni ke Allah mun gode Alhaji Ilyasu wai me ke faruwa yanzu na tambaya kun kasa bani ansa wannan matar ce ba saboda Allah da Annabi ba ni da daman yi bacci ba na dawo sallah asuba ta kunna inji ta kyakya kyakya kyakya kyakya saboda Allah da annabi wace wani wani irin masifafe makwabta ce wannan ka fasi mana wannan shine kawai matsala ita ce mm, mm, mm, mala ali ko kai a gurin ka wannan bata kai matsala ba ha ba alhaji Ilyasu wannan ana lura ce nan gode baba kada zaka mata murna ta samu sana'a yi za ta ringa samun taro sisi ko ban kashewa na gode ha ba alhaji Ilyasu ba jikin ɗakin ka ta kafa injin ba ba kai take hana bacci ba ko shine zaka goyi bayan bare ga ni dan uwanka ka kyale ni bare ga ta menene bare Najeriya guda daya ne da berebe da bahause da yamuri duka daya ne bare Alhaji Ilyasu ai musulmi dan uwan musulmi ne kaga ai ta ma musulma ce ba magana wani kabilanci a nan Alhaji Ilyasu magana wani na bayan bare ba a'a ni na goyon bayan gaskiya ne kawai nan gode baba nan gode to ni da yake arne ne shi zaka kwaye mun baya ko saboda ni arne ne ka kware mun baya eh mana Ni ba haka nake nufi ba. Ka tsaya bayan gaskiya ko? Ni gaskiya kawai nake faɗi. Bayan gaskiya ko? Eh, to sai ka shirya tsayawa bayan gaskiya saboda san ma ci zan yanko mata maka ta kotu eh. sai ka bi ta har kotun ka je ka tsaya mata. Ah. Ba abun da zai misi. Ba abun da sai misi ba shi da kwanala ba shi da kokobo. Eh? Ka sai sai ka sai si. Matansa ya ce sai ka sai si. bai sai bari unguwa ba sai da ka kwasa kayan ka tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Yawwa. Mu tafi mana. To Alhaji ai sai wa biya ta gidan Alhaji Badmasi. An masa jaje. Jajen me? Yanzu nan Iliya yaron sai kira ta ga min cewa an masa gobara sto din sa ya kone kurmus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe yanzu ne ta ga min sto din sa ya kone kurmus ba abin da ka dauka ciki ya ƙone kurmas to kana ji abin da zamu yi da kai yanzu mu tafi tan nasa ni da kai alhaji me zai kai mu sito ko bayan alhajin yana gida ai akwai abin da nake so bidiyo nake so kai mun ina kwarmata ihu a sito din nasa sai mai amfani da bidiyon ya alaka da ihu a sito din alhaji to ai wannan bidiyon da za a yi mun ina son zan yi amfani da shi alhaji kuma ai mutane sai su yi maka mummunan fasara me zaka da shi a ne sani ina ruwanka so nake idan dan canan nan ya zo sai mu nuna masa wannan bidiyon cewa ni aka yi wa gobarar kuma fa dabarar ka tayi to amma matsala daya dan canan nan fa kada ya daina baka kaya <laughs> kai bari in gaya maka yan cani su sun riga sun saba da asara wannan ba komai bane a wajen su ba zai daina bani kaya ba yanzu a ina za ka samu mun waɗanda za su zo su taya ni jimami su rika da na kirji na ina kurma ihu an mun gobara yan alhaji yi haƙuri a ɗauki kaddara ko eh, ah, eh, wannan mai sauki yan ma'abba irin wannan mai sauki ai in dai da kuɗi ga su balala ga gabaye nan ai aka samu balala aka samu gabi in dai da kuɗi waɗannan ba abin da ba za su yi ba to abin da zani ka je ka nemo mun su idan ka je ka nemo mun su mu zo mu zauna mu shirya wannan abin da kai ba sai mun zauna ba akan hanyar matan da na san su to din yanzu ina gaya balara daga gabi ina musu kwatance za su zo nan muje wataƙila masu dama zuwa an ga shekarar waje na za ka gama lafiya waske eh za ka gama lafiya muje muje eh, za ka gama lafiya alajin Allah za ka gama lafiya alajin Allah